وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة sannan lalle mu muna neman taimako akan fahimtar littafin Allah da littattafan tafsirai wanda suke yawo ababen lura littattafan tafsirai da suke yawo a hannun mutane ababen lura eh, misali kamar irin su tafsiri na ibn kasir irin tafsiri na imamu sabari irin tafsiri na imamu bagawi irin tafsiri na imamu kurdubi a gane ku ire-iren wa'annan tafasir ɗin muna neman taimako da su akan fahimtar littafin Allah wa la fahimi hadis bi shar'i al-a'imma al-barizin kuma muna neman taimako kan fahimtar hadisi da sharhin manya-manyan jagororin hadisi wanda suka yi fice a fagen hadisi al-asqalani kaman al-hafiz ibn hajar al-asqalani da kuma al-hafiz al-qustilani al-bukhari Eh, wato shari'in da suka yi wa bukari wannan ne wacce bugo da wa'annan littattafan da kuma imamun nawawi akan kan ainihin sahih muslim wa qala walillahi darru nawawi ya ce bugan albarka ya tabbata ga imamun nawawi Allah ya masa albarka Wajen jam'ahu kitabul azkar da kuma yanda ya tattaro littafin azkar ba karamin kokari yayi ba da ya tattaro me littafin azkar na imamu na imamu nawawi na وصول العلامة المحدث السلفي الشيخ الألباني رحمه الله العلامة المحدث السلفي الشيخ الألباني الله يمزر ما يأتي مثل النووي وابن حجر الأسقلاني مثال الإمام النووي ده ابن حجر الأسقلاني ده إلى إرنسو من الظلم أن يقال عنه وتينا daga cikin zalunci a ce game da su min alil bidai a ce wai suna daga cikin yan bid'a ka kalli irin su ibn hajar su imamu nawawi ka ce wai suna cikin yan bidiya gaskiya an zalunce su ba karamin zalunci aka yi wa musulunci ba na arifu annahuma min al-ash'ira ni na san cewa lalle sun suna daga cikin ash'ira lakinnahum ma qasadu mukhalafata al-kitab wa sunnah sai dai su ba wai sun yi nufin saba ma littafin Allah da sunna bane ba wai da gangan bane suka saba innama wahamu sun yi wahami ne zannu annama warrasuhu min al-aqida al-ash'ariyya in kai zamani cewa abin da suka gada yana daga cikin aqida na ash'ariyya sun yi tsammanin abubuwa ne guda biyu su ibn hajar da imamu nawawi sun yi zaton abubuwa guda biyu awwalan al-imam ashari yaqulu zalika huwa la yaqulu zalika illa qadima sun san tsammani cewa wannan aqida din imamul ash'ari yana faɗin haka ne sun doka cewa imamu abul hassan wannan shi ne hakidarsa alhali wa huwa la yaqulu zalika illa qadiman alhali shi baya faɗin wannan akida ta asha'ira sai a da an gani akidar shi a da kafin ya janye wa saniyan tawahhamu sawaban na biyu sun dauka cewa daidai ne sun dauka cewa wannan aƙida din daidai ne alhali ba daidai bane to kaga wannan shine tunanin da suka yi an suka faɗa cikin kuskure ashe babban malami wani lokaci malami ne na sunna zai iya ɗaukan wani abu ya ɗauka daidai ne alhali kuskure ne kuma wannan baya sanyawa a biryantar da shi sai dai kawai mu yi bayanin kuskuren a nema mishi uzuri an gane wannan ku ta min shari man huwa kafir wa man huwa mubtadi eh ya kare daga kasa din nan na man huwa kafir wa man huwa al-mubtadi eh qult sai na ce wato misalin abdullahi bin fodi yana daga cikin zalunci a faɗi game da shi a ce wai ɗan fodiyo yana daga cikin yan biriya? kauni ma al-ashmin al duk da kasancewan shi yana daga cikin ash'ira lakinnahu ma qasada mukhalafat al-kitab wa sunnah sai dai shi bai yi nufin ya saba ma kitab wa sunna da gangan ba inna ma zanna shaykh anna ma min al-aqida al-ash'ariyya shi shaykh ran godiyo Allah ya masa rama ya yi zaton cewa abinda ya fahimta na aƙida na ashariya ya ɗauka shi ne ainihin aƙida ahlus suna wal jama'a kullu man nazara fi duk wanda ya duba cikin littattafan shaykh arafa annahu lam yakun min daidadihi ad-da'wa ila al-fi'a zai gane cewa lalle ba shi daga cikin ɗabi'un shi ce kira zuwa ga bid'a shi dan godiyo ya kokarin yana kokari ne ya kira zuwa ga sunna ba wai da gangan bane yayi wannan kuskure din idan mutum ya karanci littattafansa zai iya sanin haka bal innahu nasirun bis sunna a shi mai kariya bane shi mutum ne mai taimako ga sunna qami'un lil bid'a mai mangare bid'a la yuqasu bi alil bid'i da'ina ilaiha ba a kiyasin sa da yan bid'a masu kira zuwa gare ta na'am law kunta ta'lamu ma aqulu azartani أو كنت أجهل ما تقول أزلتك لو كنت تعلم ما أقول da ka kasance ka abin da nake faɗa da ka uzuri ko kuma ni in na kasance na jahilci abin da kake faɗa zan zarge ka lakin ka jahilci magana na sai ka zarge ni kuma ni na zan kai jahili ne sai na maka uzuri بسم الله الرحمن الرحيم اسمع إلى قول عبد عبد صالح كثورا لا دوها كمغانا فهو نقري شيخ الشافعي Shi ne malamin imamu shafi Allah ya masa rahama lamma sa'alahu ala eh, lamma sa'alahu ali bin hashram a lokacin da ali bin hashram ya tambaye shi ma ra'aitu biyan waki kitabar kafu yace ban taba ganin ban taba gani a hannun waki ban taba gani ya rike littafi ba kullum karatun shi da kayan ke yi eh duk karatun waki hadda ne ina so a gaya mun sirrin fasa'altu an adwiyatul hajj sai na tambaye shi game da kayan aiki na hadda menene ke taimakawa mutum ya haddace qur'ani ya haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam dan faqala in allamtuka dawa istamaltu yace idan na sanar da kai magani zaka yi aiki da shi kana son baka maganin hajja zaka yi aiki da shi to i wallahi nace i wallahi ba ni maganin zan yi aiki da shi qala tarkul ma'asi Yake babban magani mai taimaka wa mutum ya haddace nusus ya bar sabon Allah ma darabtu mislahu fi shirk yace ban taba jaraba misalin shi wajen hadda ba in ka ne zance sabon Allah kwakwalwanka zai kara kaifi Allah zai baka basira yanzu ma a ji wasi an gane wani ku to shine imamu shafi'i shi ma ya kwaikwaya daga wajen shi imamu shafi'i shi ma ya zo ya dage da hadda har ya zama to shi ma ya zama kamar shi ma wasi din an gane tunda yana cewa wai ilmi mai iya haisu ma ya mamtu ya fa'uli kalbi wi'a'un na la su sunduki yana cewa ilmi na yana tare da ni duk inda nake ilmi na yana amfana na zuciya na shine jakansa ba wai cikin akwati ba eh? in kuntu fil baiti kana ilmu fihi ma'i aw kuntu fil suqi kana ilmu fil suqi idan na kasance a gida ilmi na yana tare da ni in na kasance a kasuwa ma ilmi na yana kasuwa kenan ba magana in mun je gida zan zan kawo ma littafi yana cikin bukari shi bukari shi nan wajen an gane ku eh kala abu firdaus hazi wasiya nafisa galiya wannan wasiya ce mai tsada mai muhimmanci mai muhimmanci mai tsada asira mai kamshi daga wasi Allah ya maza rama ila tilmizihi zuwa ga dalib dalib ila tilmizi zuwa ga dalibansa na'am isa alina aluhu an ma yurisu lokacin da suka tambaye shi game da abin da ke gadar da hadda wa yu'ajjiluhu abin da ke gaggautar da hadda mai qulu lahum yana ce musu a su ku bar saban Allah na fasa karon al'ajab to za ku ga abin mamaki ku bar saban Allah da sannu za ku ga abin mamaki ya anni ba da domin ni ban taba jaraba misalin wannan ba hadisi haƙiƙa maganar imam shafi'i ya shahara Allah ya masa rahama sauti ila waki asu ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi na kai ƙara zuwa ga na kai ƙara zuwa ga waki munin hajjana sai ya shiryar da ni zuwa ga barin sabon Allah akhbarani bi anna al-ilma nuru sai ya bani labari cewa ilimi ba haske ne kuma hasken Allah ba a ba da shi ga mai Allah me za mu ce game da ƴan bid'a wanda kuma ake zamu su da har daɗin kuma me za mu ce game da su <laughs> ana sa ga ɗan biri'a da hadda ya haddace hadisi da kyau a gane ku ana samun wannan irin wannan ba za mu ɗauke shi a ba mu kiste da raji eh Allah yana musu kiwon ragon layya eh bismillahir rahmanir rahim ولما ذكر الاسلام ابن تيميه ما قيل في شان الاشعريه. على وقت الشيخ الاسلام ابن تيميه يا أم أمبتش أبن داك فتاك من الشأن الأشعرية نعم من المجلد الثالث مجموع الفتاوى مجلد الشدى أتكلم لتاب مجموع الفتاوى نعم ابن قاسم قال يتشي ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية يو أبن داك يبي رسول سوري كان أشعرية وإن تكوري صفات الخبرية سنة شو الله باشر هنو الله باشر كوكا الله باشر كفا إرنا شو الله إرنا هلسة فا wa amma man qala minhum bi kitabil ibana alladhi sahhahu al-ashhar wanda yake da fahimta wanda yake bada fatawa da littafin ibana wanda yake da littafin ashari ya wallafa a ƙarshen rayuwarsa ولم يظهر المقالات ولم يظهر مقالات ولم يظهر kuma bai bayyanar da wata magana ba da sai karo da wannan Kuma gane yana ba da fatawa da littafin ibana kuma sannan bai bayyanar da wata magana ba da sai karo da wannan yu'addu min ahli sunna to wannan yu'addu min ahli sunna wannan ana lissafa shi daga cikin ahli sunna wa amma al-ash'ariyya an gano wannan in dai mutum yana kiran kanshi ash'arira sannan kuma ya zama yana fatawa da littafin ibana na abin hasan din to wannan za a lissafa shi daga cikin ahalin sunna dan littafin ibada yana wakiltar aqida ne na salaf an gane ku wa qala qabla zalik kuma ya faɗa kafin wannan lokaci a cikin shafi na dari goma. yace amma yan ash'ariya aksu haula'i su kishiyan wayannan ne na'am wa qawluhum yastalzimu at-ta'dil maganar yana lizimtar da ta'dil maganar yan ashariya yana liziktar da kore sifofin Allah subhanahu wata'ala wa annahu la dakhira al-alam wa la kharija ko magana shi na liziktar da cewa Allah baya cikin duniya baya wajen duniya Allah baya cikin duniya baya wajen duniya ma'ana wahid a gari wa kalamuhu ma'ana wahid kuma wai magana Allah ma'ana ne guda ɗaya maganar Allah babu harfa babu sauti ba ta'zimi ba ta'khiri ba larabci ba ajamanci kawai ma'ana ne guda ɗaya kawai magana sunan shi magana ina tare da Allah Allah in yana so ya izar da sako sai ya halarci magana sai ya fito da shi wa ma'anan aya al-kursi ma'anan ayatul kursi wa ayatul sai da ma'anan ayan nan na bashi da kuma a taura da injila duk ma'ana ɗaya ne da ma'anan ayatul kursi ma'anan ayan nan na bashi ma'anan taura da injila duk ma'anan su ɗaya وهذا معلوم الفساد بالضرورة وانا ابني سنني واتو برنشي سنني للورة تبس ايه فعلا رب المنام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما قد في دينية الأصابع مختلفه يوم مثال abin da Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya yi hukunci game da diyan yatsu Umar ya yi hukunci ga diyan yatsu yatsu cewa annaha muktalifa cewa diyan yatsu mabambanta ne daban-daban suke gwargwadon amfanin su kuna da ku kuma da wannan babban yatsan da wannan kowanne da amfanin shi to shi ya ce ana duba diya ne gwargwadon amfanin yatsa yatsan da ya fi amfani zai fi tsada yatsan da yake da karancin amfani to bai da tsada sosai wannan shi ne fata wanda umar ya bayar da zai lawa ana kana inda abi musa wa ibn abbas kasirin دونه بكثير من wa karkana inda bin inda abi Musa, kuma alhali ya kasance wajen abi musa ashari. da kuma wajen ibn abbas Allah ya kara musu yadda alhali su wayannan din suna kasa da shi sosai a wajen ilimi wayannan sahabbai suna kasa da umar radiyallahu anhu a wajen ilimi an gane ku to wa karkana lahum bi wa karkana inda abin musa wa bin abbas ilmun ku gane ai annabi sallallahu alaihi wasallam eh wa karkana inda abin musa wa bin abbas ilmun ya kasance wajen abin musa al-ash'ari da ibn abbas suna da ilimi annan nabi sallallahu cewa lallai manzo sallallahu alaihi ya faɗi wannan magana manzo Allah ya ce hazihi da wannan yatsa da wannan yatsa ta dai haka manzo Allah ya faɗa da wannan yatsa da wannan yatsa ta dai bi ma'ana da wannan babban yatsa da kuma da kuma ainihin kinsar da karamin yatsa din sai wannan sunna ya kai ga muawiya fi imarati eh cewa da wannan yatsa babban yatsa da kinsar duk gaba daya wato biyan su dai ne kun gane ko sai wannan sunna ya kai ga Muawiya radiyallahu anhu a lokacin shugabancin sa sai ya hukunci da shi musulmi ba su samu makawa ba na bin wannan sai musulmi suka yi wasi da ijtihadi na Umar Umar ya yi ijtihadi suka ajiye suka ɗauki sunnan manzon Allah suka yi aiki da shi a gane a kodayaushe ana rinjaye da sunnan manzon Allah ne akan ijtihadin wani malami ina fatan gane walam yakun aiban fi umar radiyallahu anhu kuma wannan bai kasance aibi ba ga umar radiyallahu anhu aisu lam yablughu alhadith ta inda hadisi bai kai gare shi ba hadisi bai kai gare shi ba sai umar yayi aiki da ijtihadin shi kun gane wannan ko to kuma kaga babu wani sahabi da ya aibanta umar babu wani sahabi da ya aibanta umar yace umar ya bar sunna da gangan ko abin da ya kama da wannan an gane wannan لذلك كان ينهى المغرب عن التحليل haka nan Umar radiyallahu anhu yana hana bai harama daga sa turare kamar al-ihram eh in za ka yi harama Umar yana hana mai harama sa turare kafin harama din kamar al-ifada da kuma kafin tawaful ibada yana hanawa ila makka eh kafin ibada zuwa makka ba da rabbi jamratul aqwa bayan mutum ya gama jifan jamra kaga ai idan mutum ya gama jifan jamra yayi abin da malamai ke kira at-tahallul sughra ko a tahalul zubura halalahu kullu shay illa fi abuna illa nisa halalahu kullu shay illa nisa idan mutum yayi tahallul asubura komai ya halaka gare shi ne mata kawai a nan wajen zai iya sa kayan gida ko zai iya fesa turare a gane wannan aiki da abin da ya kamata wannan duk zai iya yi a nan wajen yayi eh. huwa wabnuhu abdullah radiyallahu anhu da shi da dan shi abdullahi Allah ya kara musu yadda sun kasance suna hanawa wa gairu kuma min halin badr da wasu su daga cikin ta falala walan hadith Aisha radiyallahu anha Aisha bai kai garin su ba ayyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li cewa na sanya wa sallallahu alaihi wasallam turare saboda haramun shi kafin ya kabala an yi hurima kafin ya harama wal hilli kabala an yato kuma ga warwarewan shi kafin ya yi dawafi kenan wato warwarewan shi ga harama kafin ya yi dawafin ibada bai yi dawafin ibada ba ta sanya mai turare kenan da zaran mutum ya jefi jamra yana iya mu'amala da turare a gane ya amma wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha da take cewa ta sanya ma annabi turare domin haraman shi kafin ya yi harama kuma ta sanya mai turare domin warwarewa kafin ya dawa mai fada a gani wannan hadisi hadisi umar bai san da shi ba kenan duk ilimin malami akwai wani abu na nasi da zai iya kubuce masa a gani ga umar wato wannan hadisi ya kubuce kuma umar ya yi fatawa da abin da ya saba ma wannan kenan mutanen da ke cewa imam ɗinsu ba abin da bai sani ba yaya da ai imam abu halifa ba abin da bai sani ba idan kaga bai yi fatawa da hadisi ba to hadisi bai inganta ba ne ko hadisin an shafe shi haka zai cewa an gane ku sai kaga kirkiri suna tunkuɗe hadisi domin kariya ga malamin mazhaban su wa'annan sun fi fifita malamin mazhaba akan maganar manzo malamin mazhaba ya fi daraja a gare su yana magana maganar Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku wa billah wa kana ya'muru labis al an yamassaha an yamassaha ya kasance Umar radiyallahu anhu ya kasance yana umurtar mai sanya khuffi an yamsa alaihi yayi shafa a gare shi ila an yakhla'u min har sai ya cire shi yana umurtar mai sanya khuffi yayi ta shafa yayi ta shafa a gare shi har sai ya tuɗe shi ko da zai yi wata goma ne tare da shi in dai bai tuɗe shi ba kawai ta shafa a gare shi taba'u ala zalika da'ifatu min min gairi tawqiti ba tare da ta lokaci ba shi Umar din baya ganin a ta lokaci yana ganin cewa kawai in dai mutum ya zage hufi hufin nan ko da yayi wata daya wata biyu wata kaza a tare da shi in dai ba mutum ya tube shi bane kawai ya ci gaba da shafan shi an gane wannan ku wata ba wata wa me taba'u ala zalika da'ifatu min sai wasu bangare daga cikin salaf in suka bi umar akan wannan fatawa din walan tabluhu ahadith at tawqi to hadisan nan na tawqidi bai kai gare su ba wanda ya inganta a wajen wanda ba misalin su bane a wajen ilimi a gare to kaga ai wasu na iya cewa yaya za a yi a ce hadisi bai kai ga Umar ba alhali Umar na Madina kuma kullum suna tare da manzon Allah annabi yakan ce na shigo tare da Abubakar da Umar na fito tare da abubakar da umar to duk alaƙarsu akwai sanda manzan Allah zai zartar da wani abu umar baya nan an gane wannan ku ku saboda haka sai ga manzan Allah ya bada wani fatawa umar bai sani ba sai umar ya faɗi saɓanin wannan to kaga wannan gashi ba umar kaɗai ba wasu manya-manyan daga cikin salaf su ma sun ba da fatawa da wannan hadisi an gane ku hadisin sauƙiƙi hadisin sauƙiƙi umar bai san da shi ba cewa manzan Allah ya iyakance ga ainihin mazaunin gida kwana ɗaya matafiya kuma kwana uku ko matafiya kwana uku shi mazaunin gida idan ya shafi wufi kwana ɗaya washe gari kawai ya cire ya sake alwala in yi alwala ya wanke kaban shi in ya wanke ya mayar da wufi din in ya mayar da wufi din ya shafa kwana ta ɗaya amma matafi sai ya kwana uku wufi na kaban shi a gani matafi zai kwana uku yi kwana uku nan zai kira hufi ya wanke gaban shi nan ya mai da hufi ya ci gaba da harkar shi wannan shi ne abin da ya inganta hadisin sauƙi da kuma mutawatir shi hadisai na sauƙi sun zo ne mutawatirai amma kuma umar radiyallahu anhu wa'annan hadisai sun kubuce masa an gane ku na'am روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة حقيقة أرويت وإن مجانا توكيتي daga manzon sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki masu yawa a gane wanda sun kai mablagu tawatur kuma ingantattu da su duka gaba daya ashe dole ne a ringa yau malamai uzuri ko masailin jahiliya بسم الله الرحمن الرحيم الشرح شرحي قال تعالى الله تعالى يا شيء وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهلكي متل الجنيبه sai zan su bauta mini wal ibadatu haqqun lillahi azza shi ibada haƙƙi ne na Allah subhanahu ta'ala mai girma da daukaka la yajuzu an yu'bada ma'ahu ghayru baya halatta a bauta masa tare da wani a bauta ma wani sa tare da shi Ko waye shi aljahiliya akasu hadha al'am amma mutanen jahiliya wato sun kishiyar da wannan al'amari A gane ku sun aikata sabanin wannan sarfu ibadatan lahi lati khuliqu min ajaliha sai suka bar bautan Allah wanda aka halice su domin ta wa abudu ghayra Allah azza wa jalla sai suka bauta ma koma bayan Allah azza wa jalla min al-asnam in eh, suka bauta wa gumaka suka bauta wa bishiyoyi suka bauta wa duwatsu suka bauta wa aljanu da mala'iku da waliyai da salihai sai mutanen jahiliya suka juyar da ibada zuwa ga wani Allah an wa jal daga cikin mutanen jahiliya akwai wanda samsan baya bauta ma Allah ma su ne kafirai su ne kafirai daga cikin mulhidai na ce mulhidi wanda bai ma yadda akwai Allah ba da kuma yan dahariya masu ganin zamani shi ne Allah zamani suke bautawa daga cikin su akwai wanda yake bautar Allah kuma yana bauta mu wani tare da shi wal hukmu wahid duk hukunci dai ne kafiri sunan shi kafiri wallazi ya'budu ma'a Allah ya wanda yake bauta ma wani Allah tare da Allah allazi la ya'budu Allah daidai yake da wanda baya bauta ma Allah gaba daya kuna da wannan idan mutum yana shirka yana bauta ma Allah ya bauta wa gunki ko ya bauta ma Allah ya bauta ma wali'i ko mala'ika daidai yake da wanda san san baya bauta ma Allah saboda idan mutum ya haɗa Allah da wani bai bauta ma Allah ba gaba daya an gane ku yawwa li'anna ibadatuhu batila domin bauta maza bauta ma wani Allah fatacce ne Allahu la yarda Allah ta'ala baya yarda da shirka sam sam Allah baya yarda a shirka da shi wa aidan la budda an yakuna al-amal muwafiqan lima shara'a kuma babu makawa wa ya zama aikin mutum ya dace da abin da Allah ya shar'anta sai abin da zaka aikata in bai dace da shari'a ba ko da kai kana gani yana da kyau to amma an gane shari'a ba shi da kyau Allahu la yaqbalu al-amal alladhi fihi bid'ah Allah ta'ala baya karban aiki wanda akwai bid'a a cikin sa kama la yaqbalu al-amal allazi fihi shirk kama yanda baya karban aiki wanda akwai shirka a cikin sa nan fa azama umur al-jahiliya mafi girman al'amura na jahiliya shirku billahi azza wa jalla shine shirka da Allah tarayya da Allah azza wa jalla da kuma bid'a da a wasu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar da aka tunatar jiya cewa yau za a yi gidan tafsiri. Sai da Allah ya uwa da haɗin kai eh, abin da dai aka daɗe ana bayani a kan shi ne mun lalle mu sani ƙara tabbatarwa a ranmu ciwon? lalle mu ne ran tafsirin mu ne wanda idan mun tsaya mun ba da gudunmawa yadda ya kamata sai Allah ya taimake mu Allah ya kawo mana wanda za su ƙarasa mana abubuwa da amma da zarar aka zo ana neman taimako irin wannan kowanne ya kama jikinsa ko kowanne ya abin da ya ga zai wannan ɗin shi ɗauka ya bada kwarar sai ga abubuwan su baya so da haka da Allah ya kowanne ya iya ƙoƙarin shi an kawo misali da a ce duk kowa idan an zo gidauniyar nan karanci ka dauki ɗari biyar da saka to za ga gidauniyar tana ɗan ɗagawa zai taimaka abubuwan su ɗaga da ya kamata saboda haka duk shi na infaki mun karanta su kuma kullum ana cikin bayani a kansu babban abin da ya rage mana yanzu shine a aikace sai mu yi aiki da su kuma a aikace mu idan an zo neman taimakon a ga infakin a aikace mun ji dai tarihin safai yanda safai da zaran an ce a taimaka kowanne zai duba mai yake da shi ne sai ya cire ya bada bai tunanin cewa idan ya bada kuɗin shi ya ragu ko kuma ba zai samu kaza ba misali to mu sani cewa a tarihi ya nuna mana duk mutumin da yake yawan badawa to lalle sadaka ba taɓa tsawon dukiya ba hadisi ya tabbata akan haka ko sadaka ba ta tsawon dukiya ba sai duk wanda yake bada ana mishi addu'a ne mala'iku suna mai addu'a saboda haka dan Allah ya uwa lokaci ya karato yanzu bai wuce wata uku ba ga baki ɗaya ramadan da su wuce wata uku ba da haka kowa ya kokari mu ga lallai abin nan da aka ɗauko wannan aikin alkhairin da muka ɗauko kan mai ƙasa a gwiwa lallai mu zama mu ne kan gaba mu zama mun fi kowa kokari tunda mu ko da yaushe muna nan tun daga ranar asabar zuwa laraba da asuba duk kullum muna nan wurin karatu to ya rami idan mu muna fa'idantuwa ya rami mu yi kokarin a yada abin wani su wanda suke waje su fahimci da awam an kawo misalai da dama wani su sun ji duk hanyar karatun da malam yake tafsiri wasu ce sun ji daɗi da suna tunanin salafiya wasu kungiya ne na zagin malamai ko na kaza ne amma bayanan da suka ji ana yi sai suka fahimci eh lallai salafiyan nan da ne mai kyau abin da ya dace ne za ma zo su dinga sauraron karatu to kaga wannan mai jawo saboda an yaɗa karatun amma idan mun zo na mu kaɗai ne kurin za mu ci ba yaɗawa ba kaza to sai ga eh, abin ya tsaya wurin mu tunanin wasu ko wata da'awa daban kaga tana yaɗuwa saɓanin karantarwar na salafiya wanda ya dace da salafiyar su saboda haka dan Allah ya uwa a ƙara ba da haɗin kai lalle a kokari a ba da gudunmuwan yadda ya kamata sannan muna ƙara tunatar da yan da Allah maganar sharing na WhatsApp na Facebook ana yin karatu live duk ranar Asabar da ranar Lahadi yanzu in mun tashi daga nan malam zai yi karatun littafin Maharabatul gulo kuma live ake yi to ga mutanen da suke sharing din ba su da yawa kuma dukkanmu mu nan mafi yawa muna Facebook mafi yawancin mu muna facebook mun shiga group din kurin sharing zaka idan kai sharing kai lakin zai ba da dama wayansu abokananka da suke facebook ɗinka ko kuma wanda suke tare da za su ga lallai da wani karatu ko malam wani ko ga wani ya turo ni ma bari dan saurara in ci sai ga daga sauraron sai ga an fahimci abubuwa da dama amma sai mu zauna mu wani ya ce ai malam ne kurin yanzu muka tashi ai sai rana karatu kaga kai to an yi karatu bai kokarin da kai wurin yadawa to daga cikin kokarin akwai maganar yare din karatu gaskiya ana samun matsala na bangaren to saboda haka da Allah ya kuwa su ba da haɗin kai wanda suke yin facebook wanda suke whatsapp suke twitter suke yin instagram da sauransu eh, youtube gashi nan duka karatun ana gamawa duka ana daurawa to amma sai su gan kashi ɗin zai ga mutane da suke shi yare din ba su da yawa to galibi ɗalibai suke don kafa karatun malami mala ya kawo mana tarihi da dama ba shi mun tsaya na ta maimaita mun san da tarihin an ce wane ya lais afkawo min malik ko lais ya fi malik ilimi amma ɗaliban lais sun ajiye malamin sa ƙasa ma'ana ba su tsaya sun yaɗa ilimin yadda ya kamata ba sai zama da awon malik ɗin ya fi na lais ɗin tsagawa saboda mai ɗaliban malik din sun jajirce sun tsaya yadda ya kamata to so da haka mu ma mu kokari eh, Allah ya azurta mu da malami da yake ba mu karatu yanda ya kamata kuma zai kasa a gwiwa duk wani bayanai na kokarin ya kawo su domin ya fa'idantar da mu mu ko me zamu yi wurin dabbaka karatun dole mu ake bukata yanzu kuma mu dage wurin mai dabbakawa ta hanyar sa dukiyoyinmu da kuma hanyar shayar ɗin karatun tun da yanzu an riga an ci gaba yanzu ta hanyar intanet ɗin nan za ga sakonni suna zuwa da dama to mu kuma ya rami mu ma mu yaɗa namu da awam idan mun yada kishin namu shi zai jawo su kishi su ma amma idan mu ba mai kishin namu ba to waye zai zai mana kishi babu wanda zai zai mana saboda haka dan Allah ya uwa ba da haɗin kai a yi ƙoƙari a ba da fi sabilillah sannan maganar shiyarin din shi ma mu ga canji da Allah a ga ana dan shiyarin din yan uwa suna shiga suna dan shiyarin karatu suna yaɗawa sai ga abuwa sun yafi yanda ya kamata Allah ya ba mu ikon kiyayewa